Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari Auna. Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 27 ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu ci gaba da tattaunawa akan al'adar taimakekeniya da ke neman bata a ƙasar Hausa. Shin, kowaɗanne irin dalilai ne suka haddasa hakan? in za ka wa mutum abu karkai da ka gaya musamman a ce dan uwan ne domin da yawa suna hanawa amma in dan uwanta za ka ba wani abu za ta haƙura in dan uwanta za ka ba ko dan yatta to za ta bakka. Madina, mm. menene gaskiyan wannan magana? To, za mu ji dai, muna tafi da ƙarin bayani. Idan fa sauraro ba su manta ba, sati biyu da suka gabata ne muka ɗauko wannan maudu'in bayan da muka ga ƙoƙarin da Jafar Jafar ya yi wa magajiya ɗan batta. Muka ga, ah, ai bai kamata ma ya zama wani abin mamaki ba tunda al'ada ce ta ƙasar Hausa. sannan za mu ji ta bakin ɗan uwan bilyaminu bello akan hukuncin kisa da kotu ta yankewa maryam sanda yau da safe sai ku yi ta zomo don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a da farko za mu fara ne da maganar Maryam Sanda. Wata kotun tarayya da ke unguwar mai tama a Abuja ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan da aka same ta da laifin kashe mijinta Bilyaminu Bello Haliru a shekarar 2017. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi hira da Abba Bello Muhammad wato dan uwan Bilyaminu domin jin yadda suke kallon wannan hukuncin. ai wannan kamar yadda nake maka mun dogara da Allah abin da ya faru da ita gwamnati ne ta kai ta kofi doka ne ta kai ta kofi doka ne ta bi hakkin biliyaminu kuma in suka ɗaukaka ƙara wannan sun ɗaukaka ƙara tsakanin su da gwamnati da doka wannan ƙaddara ne ya fada a kanta kuma hakikanin gaskiya abin tausayawa ne da wanda duk irin wannan ƙaddara ta fada mu tsakaninmu da ita dan uwanmu ne kuma Allah ya yi mai rasuwa muna bin shi da addu'a ba mu bi kowa da fatan shari ba kaga da akwai haihuwa tsakani dangantaka ta riga ta shiga don haka duk abin da muke fata yadda 'ya'yan nan za su san dangin ubansu za su san dangin mahaifiyarsu duk abin da ya shafe mu yanzu harkan iyan nan ne lallai madina kin sai a hankali ba abin da yafi bani tausayi kamar yaran nan mm, yaran yanzu wannan tabon kisan tabon ya munan a jikin tabo eh, za a yi ta kallon su da iyayensu duk da dai bai kamata a ce ya shafe su ba amma kisan kin san yanayin zamantakewa yanda yake al'ada mm. ko kai wata ran kin gane ko da a ce baka da niyan kaman tsangwama sai ki gani ya zo maka sai ka tuna ka tuna maka mm, cewa bai dace ba eh, za a yi ta kallon su da wannan abin kenan ni abin da da ma bikin ga bidiyon nata tana ta ihu a kotu tana ta wannan ta shiga tashi hankali kisa kowace uwa dole za ta yi tunanin yaranta dole za ta yi tunanin yaranta gaskiya To masu sauraro bari mu kuma kan maudu'in namu na yau taimakekeniya. Ga ci gaban tattaunawar wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da tawagarsa. Mala Brof, kaji abin da take faɗa fa wai ma zancen tsaron nan mafi yana da dasaba da wancan al'amari na kiki da juna sosai kuwa sosai yana daga ciki don rashin tsaro a ce makocinka bakwa zaune lafiya hmm. yaushe zai ga wani abu da zai cutar da kai ya gaya maka wato in bakwa zaune lafiya shikenan kwarai kuwa komai ma zai iya faruwa komai zai iya gaya maka zai iya bari aima akalla in ma bai sa amma bai sa amma ba yanzu nan zai ga barawo zai tsallaka ma gida dan unguwa ne ba zai hana shi ba ba zai gaya maka ba kuma a kalla gidan bakka nan idan ya ji wani motsi a gidanka ba zai kawo taimako ba saboda me saboda bakwa jituwa da shi wai menene musabbabin wannan yanayi da aka samu kai duk abubuwa suka kurkuce to wannan halayenmu ne domin mun sa rai dalilin da ya sa na maka wannan tambayar yanzu barista take gaya mana cewa a hanyoyi na shari'a dama shari'ar musulunci ta wato yadda cewa duk wani abin kirki dama na musulmi ne rike shi mm. ko ba haka ba tun da yanzu har yanzu mu musulmai ne misali ko kuma a su waɗancan kiristoci ne alkur'ani an gaya mana ɗabi'un annabi isa da abin da ya zo da shi da sauransu don haka su sun ki abin da yake shari'a su ma mun ki me yasa me haka ta faru to kamata a ce mu mun bi mu tunda dai allah ne muke so allah ne ya dora mana saboda haka kar da mu yi kada mu yi abin da allah bai san sa mu mu rike zumuncin kamar yadda muke da shi da mu dawo da al'adunmu kamar yadda suke da taimakakke ne nan da muke magana a kanta mu dawo da ita in za ka taimaki ɗan uwanka kar ka yadda ka ce wai ka gaya wa iyalinka domin yau misali hmm. yanzu sai aka ce kai yayana ne ni ban da abin da zan ciwo a gidana hmm. sai ka ɗauko naira ɗari biyar sai ka ba ɗanka ka ce ya kawo gidana sai mataka ta ce yayyawa a ah, yayyawa to to a bashi ɗari uku to kar ka yi da wannan ka je kai ka kai ka kai min da kanka kamar mala abdurrahman yana cewa mata sun taka rawa wajen lalacewar lamura na zamantakewa nan tamu sosai makwa in za ka wa mutum abu karka da ka gaya matarka musamman a ce dan uwanka ne domin da yawa suna hanawa amma in dan uwanta zaka ba wani abu za ta haƙura to in in kanwarta zaka ba ko dan yatta eh. to za ta baka amma mutukar dan uwanka zaka ba kananka ne zaka ba shi dima domin gazawarsa to ko ba ce magana ba a zuciyarta za ga ta canza fuska hmm. to me jawo haka kawai rashin san kai amma abubuwan da ka faɗa mana da kuka yi magana a baya ai sadda aka yi wannan rayuwar gaba daya ai da matan iyayen duk su suka haife mu ai matata ni nan na yi auren da wallahi ban taba ganin mace ba ban gane ba wallahi ban taba ganin ta ba kawai wata mata kawu na ce eh. ta ce da ni akwai wata yar kawata yar kawata yar kawata in je in ganta hmm. za a yi auren ta sati biyu mai zuwa ai sati mai zuwa in je in ganta ina so na ce yar Borno ta ce na amince ko a ɗaura aka bani wallahi na karba bakin santa ba ƴan ce na ce na karba ko a ɗaura aka kawo ta zan karba wallahi billahi lazi sai da aka kawo ta aka yi bikin aka gama duk abin da ake ni sai da aka fita na shigo gidan na shiga ɗakin na ganta ta ganni kuma sai da muka aihu bi da ita amma me yasa kai din kai wannan kai wannan <laughs> abin nan din ah, biyayya ce mata kawuna ce na mai da ita uwa matata bayan kuma ba ita ce ta faru ba matata ta faru ma wallahi uwata ce ta zaɓa mini amma yanzu ka isa kawa da haka kafin na ce ga aminu mai dawa fage na san barista an ɗan taba su kin ji abin da malam abdurrauf yake faɗa cewa ku mata musamman na yanzu nan fa kun taka rawa ga gagarima wajen dagulewar al'amura wato wajen wato nesanta mutane da wannan eh, tsari na ko aƙida ta taimake taimakekeniya kuma kuka cusa musu kiki da juna to abinda malam Abdulra'u ya faɗa haka ne to amma to amma akwai abin dubawa kamar yadda na yake ni matsayina na wacce take lauya na san abin da shari'a ta shimfiɗa shine cewa ni a gani na kuma a fahimta ta maza su suka fara saki da igiyar da Allah ya ba su. Dalili na anan Amma kafin ki ci gaba ina so ki la'akari kuma watakila da matashiyar da ne miki cewa watakila an kawo maki rikici na tsakanin ɗa da mahaifi kishiya da kishiya da da uwa da waye da sauransu na tabbata za ki la'akari da ni abin da nake cewa mahmud kenuwar iyali ta ɓaci ne kamar yadda a shimfiɗa ta na faɗa da muka saki da igiyar Allah. Ni a sani na kuma a fahimtar karatun da aka koya min Allah ca ya ce ya ayyuhal lazina amanu ku anfusukum wa ahlikum nara kuma malaman tafsiri abinda suke nufi da wannan duk fasarar da aka yi wannan aya tana magana ne akan maza maza ne haka malaman tafsiri ya ku mazaje ku kokari ku hana kawunanku da iyalinku daga shiga wutar jahannama wanda Allah ya faɗi yaya wutar take to kaga a nan zamantakewar iyali tana fara taɓarɓarewa ne a sanda namiji idan ya tashi neman iyalin da za su zauna ko kuma zai gina iyalinsa da gina shi akan tubalin da Allah ya ce ba misali kamar yadda malam abdulra'uf ya faɗa da an san mu da biyayya da tarbiyya sai abin da iyayenka suka nema shi za ka yadda da shi ko da abin nan ba shi da kyau albarkacin biyayyar da kai wa iyayenka sai Allah ya sama albarka. Shi da kin jiya ce ya auri mata har bi san su ba. Yanzu a iya yin wannan? Za a iya yi amma sai an gyawo an gyara. Menene za a yi gyaran lokacin da namiji zai auri mace? ya duba ya ga yar wace ce me yasa zai aure ta dan sha'awa ko dan biyan bukatarsa ko kwa zai yi ne dan addinin Allah to in dan addinin Allah kai da mun manzon Allah ya kaya mana wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi ko wa man kana hijratu lid dunya in dan duniya kai to fa ka haifar da fitinar da iyalin ba wai iya kai kadai za su tsayawa ba fitinan nan ba za ta tsaya iya iyalin gidanka ba abinda bature yake cewa household za ta fito ne ta tambasa to abinda nake cewa ni dai a gani na na yarda da abinda malam abdurrauf ya faɗa amma kuma tushensa gaskiya ya fi samu asali daga wato ne ya tsage mango ne ya yawwa saboda mu mun san ba ku san ba ku iya amfani da dama ba ah, to ai Allah ya san mu masu rauni ne ah, ah, Mana <laughs> um, Aminu mai dawa fage. Mm. ka ji wannan taɓarɓarewa yanzu ɗazu kake gaya mana kai kanka wasu abubuwa na nagarta na wato da yanayin tsarin rungumar taimakekeniya ya haifar eh, wato ah, mm, abokin babanku ko makwabcinku ya yi muku hidima ba tare da ma abu na yawanci ko ya baku abinci ya ku a mota da waye daga cikin abubuwan da watakila muke tunanin cewa ake magana me sabbaba rugucewar wancan tsari Shi ne malam fi yake ce mana ai mata sun taka rawa sannan kuma da wannan yanayin da kin yarda da makwabci da makwabci kai a taka fahimtar da nazarin da kai ina ne kake ganin cewa giza ya fara saka game da wannan tabarbarewar lamura eh game da wannan tabarbarewar lamura gaskiya na farko inda giza ya fara saka a guri biyu ne shugabannin al'umma malamai da kuma gwamnati kaga Malam Abdurrahman ya ce mata a barista Amina ta ce mazan ne mm. kai kuma gashi yanzu kana ce mana eh, ai abin da zai sako ya zo kan mazan mm. ai ko da can ai abin da Allah ma yake cewa ku bi ulul amrin munku mm. majibinta lamuran ku su abin da ya kama sarki da abin da ya kama da masu mulkakku to su suka haddasa wannan duk lokacin da domin me maza Allah yana cewa alƙulama warasatul anbiya'i su malamai magada annabawa ne akarin bihim warisan wa maurusan ku girmama su ku girmama abin da suka gada domin a tarbiyya irin ta da idan ka ga dan malamin ka shi ka hango yana daga daidai kan kwana to ba za ka bari ku yi gaba da gaba ma da shi ba ba ma malamin ba in ku ka hango malamin yana zaune to tun daga kan kwana za ka cire takalmanka kai ka rasa irin tafiyar da zaka yi gurgu ne kai koko a tsaye kake da kafafuwan ka rasa wani ladafi zaka yi ka miƙe ka sunkuya ka canja tafiya kai waye amma dai duk kana yi ne saboda ka hango wani muhimmin abu muhimmin mutum yawwa to yanzu ga baki daya babu irin wannan sauraro har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga zauren tattaunawar mu. Inda malamai suka shigo, su malamai sun saki damar su da Allah ya basu sun zo neman duniya da kwaɗayi. Domin ba za ka duba malami ɗaiɗai ne wanda zai fito ya gaya maka abin da Allah ya ce akan mai mulki Allah ya ji kan mai martaba sarki Muhammadu Sunusu na ɗaya Allah ya ji kan Muhammadu Rumfa Allah ya ji kan Ado Bayero a wannan tarihi akwai lokacin da aka yi malam na tsugunni ba a haife mu ba amma mun da tarihi in ya zo ga fada ga sarki ga komai zai ɗebi takalmasa ba ya dama a rike mai a tsugunna suke a cikin babban rigar shi yana gefe ya tsugunna daga an zo sarki yana shari'a yana kaza yana kaza sai ce ada kaza daga hannu malam ya sai ce Allah kaza ya ce ya ce kaza ya ce kaza idan fadawa suka zo da shegantaka fada sai ce sai an jima dama bai zauna ba shi sa aka samu ya na tsugunni to da ba rashewa yayi ba ba zaman dirshe ba yawwa ba nan yazo ba sai ya ban musu gurin su yi oh, e, saboda wannan abin da yi da zuhudin da yi da kuma tabbatar da abubuwa na shari'a Allah ga makaranta na na tsugun primary school ka jefa ni sau nan akwai layi sannan abu na biyu idan ka kalli shugabanni inda gwamnati take da matsala su gwamnati tun daga inda suka rushe teachers college daga nan suka lalata wai kwalejoji na horon malamai horon malamai daga eh. inda suka rushe shi daga nan suka ƙara rusa tarbiyya a ban gane ba to ai tarbiyyar da zaka samu malaman da ake kawowa suke horar da malamai ai waɗanda suke koya maka tarbiyya ne da kaucewa kuskure a ma'amalance banda a ilimanci don ni na gamsu da irin wannan muna makaranta an kawo mana mace tana koya mana harshe na turanci musu akaboyi idan ta zo kaga ka shigo ta shigo aji ta gan kama da datti ka'ida ne sai an fita waje an je an kai ka sai an ma wanka tana tsaye ai ma wanka 1975 muna makaranta ba na manta wannan ah, mutumi na kai ma dai a ka sha ka sha ah, miya ba wai ana magana kana nan sannan abu na biyu inda na ce maka an rusa su mm. su ne waɗanda suke koyarwa da waɗanda ake so su gaje su tarbiyya sai kuma a ce ku fita teaching practice ku fita gwaji za ku fita sati uku in kun dawo ku zo ku fita wata biyu har in an gamsu da ku kun je aji mataki na kusa da ƙarshe za ku tafi wata uku kuma duk wata za a je a duba ku kuma da littafin ku to daga inda aka rushe wannan makaranta ta horon malamai mm. aka rushe pivotal school sannan su kuma malamai na addini suka taho da kwaɗayi da neman duniya suka saki abin da Allah ya ce ai yanzu akwai su amma sai ɗaiɗai domin shi malami na addini ba zai yadda ma ka ɗau muryarsa in ba wanda ya kai da fahimta ba kamar irin yadda ka naɗi murya ta irin wannan ce zai maka zo da wata sabon shigantaka ta shirkar za ka ɓad shi ya yadda ku zauna ya gaya ma duk abin da za ka ma in rubuta ne ka rubuta ka tafi mm. kuma lalacewar da ya sa ka ga mata sun samu gudunmawa ai sanin hali ya fi sanin kama idan ka ga namiji zai yi alheri mace ta ce a'a dama da abin an raba akuya da gari dama rowa shi ma yana da ita <laughs> dama maroci ne eh, ni yanzu zan yi alheri ko ɗana ba ma mai bi na ba mai bi ma mai bi na ya yi wa ɗana magana mahmud ba zai yiwu ba dama ce ta kawo kuma faɗa ce Allah ba fariya nake ma ba kai kaban kake shirya min ba don iyawata ba an kawo wa ƴata kuɗi abokan zamantakewa suka zuga ta bayan an karɓi kuɗin da wata biyu na aure iye eh, ta ce mutumin ba ta san shi aka dinga kewaye kewaye a kasa gaya min maganar da ta fito kunne na matsuwa ne da kwanakin a dadaren hannuna yake nan naɗe shi zan gari ya waye don goma na dare aka gaya mun kuma ba na son jin bata ba ba tare da daddare. idan na shiga da safi na sa aka kira wata ya na ce hajiya kake magana na kira yar ba kya san wani tattaro ki dan nan ba gidan ku bane a kamar ya ta tafi ba anan ya gante ne ta ba a tun da na yi karɓi kuɗi ni ubanta mm. kuma ba ta san shi kuma ta kawo min shi ya gaishe ni da farko eh kuma ina biya mata makaranta kuma ban daina ba ka ce min babu na ce ba a nan ba ita ba za ta zauna a ƙauye ba na ce daga ina baban ke zo ni ma da kika ganin mutumin ƙauye ne wallahi muhammad yanzu ana nan an yo gangara za a yi amma kan a zo jallin duk inda yayye na kanne na suke da sauransu ta je na ce in kuka bari ta yi azahar in na je aka bugo min waya na ga sha biyu ai wancan ta zo a yi hakuri na ce in ta yi azahar a gidan ke ma mun yanke mu'amala da ke haka ta dinga yawo dangi ba kurna ba dorayi ba nan wammaja ba ina ne gidajen yan uwana da yayi na sai a ƙarshe ta samu gidan kani na da magaruba yace ga wanta tago me ya faru na ce me ta gaya ma ta faɗa na ce to na ji inda yanzu dare ne ba zan ce ka kore ta ba sako ta a gaba mu dawo mu same ku a gida ku zo gurin hajiya kina san shi eh so na Allah eh in kara ya kewaye ce nan ne gidanku duk kayan da Allah ya hore mu na sai muke haka za a shiga da su wallahi yanzu haka ake me ya kawo amma rashin tsayawa a kai da kuma su iyaye makwaɗaita sannan kuma kamar yadda malama ta yi magana barista ana auren mace don kyanta addinin ta nasabarta to yanzu idan ka kasa maza za su yi aure a cikin kaso goma kaso bakwai a nuna ka ka aure mai kyau ne presentable yawwa sai kuma ka aure yawwa na mai kuɗi ce ba za ka yi talauci da kuna yin auren presentable wai uh, irin matan nan da za in a gansa an san cewa ta nuna kowa to kai da baka ganta ba ma ko kuma kai ka zaba ba yar wani ce aka ce je ka gano wani abokinka aka kira aka ce ku tafi gidan wani kuna zuwa gidan wanan da aka tura ku dan gidan za ku kira in kuka je wajensa kuka tambaye shi kuka sallama ce ka gaya baban babanmu ne turo mu shi daman ya san magana sai a ce a je a kira wanci ita kuma daman uwarta ta gaya mata za ta yi bako ita kuma ta kirawo kawarta har ku zo ku zauna ku yi shira sai dai kai da abokinka ku yi shira amma su ba wacce za ta wa wani magana me yasa saboda biyayya ba zance za ka yi da ita ba an ɗauko naira biyu a sile biyu ko sile goma ko sile biyar ta takarda an baka ka je ka bata da kai da abokinka za ku rika zance ita ma can da ita da kawata za su rika zance <laughs> to ba sadarwa kenan to me sadarwa ta ganka ka ganta shine dama aka so da haka har wata ran a fara magana da kawarta Eh. haka in aka yi auren billahi lazi sai ka shekara ba wanda ya ga sanda ka shiga ɗakin matarka a gidan ku dai to rara gefe za ka rinka koya eh, ita ma ba za ta yi ma magana ba sai a shekara in ba cikin ruwan damuna ya zo ba da zai koro wanda zai koro kowa ta da daman ɗakin kila an sa kananka a ciki ya kwana ba za ka je ɗakin ba ko kuma kana can ɗakin abokinka wata rama a can za ka kwana wai me hakan din ne biyayya da zamantakewa wai eh, duk da wannan matsalar eh, eh, domin wannan bambara kana faɗar wani labari wanda watakila mutanen yau irina sai su ji shi bambara kwai malam abdurrauf tunda an ce sai ka yi magana da ita yarinyar kun ce da juna kun aminta da juna yanzu kuma kana cewa an ma ya aure dama ba a sani ba kuma an zo zaman ma gashi gashi wata gangano ake da haka za a zauna ai iyayenku sun yi magana ai kamar yadda barista ta magana ne ai iyaye ake aure damar iyayen ne suka hada kowa kuma zai bi iyayensa kuma hankali a hankali a watsa hankali a hankali a watsaki kuma wai ba a samun ficin tudu irin namu na yanzu da ake aure da waye tana caka maroka ko tana fitinarwa dama akan dukiya aka yi ta akan kwadai aka yi sa dole a samu matsala wannan kwat haɗi ne na Allah iyaye suka haɗa sun yi addu'a tintini ka fahimci wane kaza ne wane dan gidan wane ne asalinsa kaza daga guri kaza ya taso su na sabar suke kallo Suna sabar suke kallo mm. idan qur'ani ne Allah ne ba ya baka alqur'ani alqur'anin za a ba ba kai ba shi za ma'ana shi za a kalla shi za a kalla a baka yar mm. kai ma alqur'ani za ka kalla ko da ba alqur'anin bane shi mai uban ko uwar ai ko ko uban mijin ko uwan mijin ko da Allah bai hore musu alkur'anin ba ai daraja alkur'anin za a kalla tunda nema suke yi Allah zai iya ba mai nema kwa a gani ni kaina mijin ta wadda ne auren fara a garinsu ya taho daga saudiya a ƙasa irin tafiyar da iyayen su kai iyayen suka mutu amma ya ga sunan garinsu a takarda a kundin babansa ya ɗauko kundin yake tafiya ya zo gidan mu ya zauna su hudu ya ce da baban ma to zai tafi neman iyayensa ga matsala a garin iyayensa ga matsala ga matsala babanmu ya ce ya dakata aka ɗaura auren yayata aka bashi sannan muka tafi garkwara ne daga ina kuka tafi garkwara daga can ƙasa gagarawa gujigawa tamu yalawa hmm. muka zo muka tafi garku ta tsohuwar gadar wannan da ake bi ta ƙasa ta nan muka bi muka hau kiyakiya a nan ƙofar nasarawa muka je muka yi rani muka dawo da shekara ta dawo ya ɗauki matarsa suka tafi wani ƙauye yammacin babban duhu daga katsina ƙasar katsina daga babban daga kan kwana wani gari kuka za ka yamma ka tafi wani gari shi kin jikin muniya nan kuma za ka yi gaba ka tafi babban duhu suka je can suka yi rani bai taba zuwa garin ba shi ma bai san garin ba a takarda ya gani a kundin babansa Allah kyauta barista kaga duk da ce ta kawo kin ji fasali irin na auren da abin da yasa nake ta wato eh, kai kobo da mu akan wannan batu na wato zamantakewar aure saboda um, abu ne sananne kuma anan ma kun haska mana cewa shi ita al'ummar masana sun sha faɗa daga ainihin wato iyalai ta taso take ginuwa a samu unguwa a samu gari a samu ƙauye a sami ƙasa da waye da sauransu kuma a nazarin da muhawarar da ake yanzu kun gaya mana cewa eh, wato matsalar ta fa samo tushe ne daga taɓarɓarewar mataki na iyalai da haka zai kyau watakila masu saurare su gane musamman waɗanda suke da karancin shekaru su gane da zamantakewar iyalai take a waɗancan shekaru musamman a lardin hausa sannan kuma yaya take yanzu sauraro a muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau insha Allahu rana ita yau za mu ji amsar wannan tambaya da Mahmud ya yi a zauren muhawarar namu. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti a Zubair da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da abokiyar aiki na da ta na gabatarwa. Madina Dahiru mai shani. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.